واخرين مقرنين في الاصفاد daga cikin shaidanun akwai kangararru su ma an hore masa su suna ɗaure a cikin sarari ba sa iya ko motsawa